الظهور يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم له فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na wasan tsohuwar da ke ji sassana wargawan rama a wannan gari mai albarka na tabbato a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun littafin sunan tafsir da jabal islam da tafiya rahimahullahu ta'ala a cikin sa a lokaci irin wannan tafiyar asabar yau da asabar ashirin da biyar ga watan zulhijja da shekarar dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya bayan da wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da biyar ga watan takwas a shekarar dubu ɗaya da ashirin da biyu da biya muna karatu a cikin cikin malaiki mana bayani ga sabanin malamai da tafiya a wurin tafsiri kuma da ke yin sabani da tafsiri ya kuma kawo da cewa wasu suka kauce wa tabbaci wani jiki na tafsiri nau'i biyu ne ko dai waɗanda suka riga suka yi wa kansa matsaya ga wata ma'ana da wata fahimta kuma suke so lallai sai sun karkata da an haɗa ayon alƙur'ani domin su daidai da wannan fahimta ko kuma waɗanda suke fassara alƙur'ani bisa ga yadda ma'anar kalmomin suke bayarwa a harshen larabci sarkin bayanan haka ma zai kamar da mu'tazilawa wanda na daga cikin waɗanda suke matsaya ga wata fahimta kuma suke tsofta ko kafa ne sun karfafa da tsakanin ayoyin alƙur'ani domin su ba da wata ma'ana وأنا بياني لكم متزلة وإبادة كتب راجا لإكرام الأصول المتزلة ana addinin mutajilawa abubuwan da addinin mutajilawa suka ce a kan su wani kyansul mutajila su ma ya kawo mana ya fara da tauhidi a gurin mutajilawa kuma mun yi bayanin wata da ya kamata haka nan kuma ya zo abu da biyu shi ne al'adulu shi ma ya mana bayani daga kan shi muka tsaya ko za mu tashi alwayi ne alwayi haka ne ومن أصول المعتزلة وأخبار المقام البعيد إيه؟ ومن هؤلاء الأوجه إيه؟ ومن هؤلاء من يكون حسنة وكمنا يكون ومن هؤلاء من يكون حسنة إبارة آه، أها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويترك البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على قلب كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله قال يتلو من هؤلاء حتما يكون حسن العبارة لقد تقول أنه من suka yi matsaya ga wajen fahimta kuma fahimtar ta samu asali daga baki ko daga alkur'ani ko daga cikin manzo sallallahu alaihi sallam. ba a fahimta da ta bi a ta faga, sai kuma suna kokarin sai sun karkatar da tsakanin kayan alkur'ani zuwa ga wannan ma'ana yadda to daga cikin masu yin wannan abu akwai wanda ke kasancewa hasana da ibara wanda yana da kyawun ibara ya kware a harshen larabci fasiha yana da fasaha shi ne ya san kalmomi da zai kawo shi ne da abin da yake so ya fitar a zuciyarsa wanda ta ke kira fasaha wanda ke da fasaha shi ne fasihun fasihun mutum mai fasaha fasaha ma'anarta shi ne ka iya ba da ma'anar da kake so ka bayar ka saba mata kalmomi da suka dace da ba da wannan ma'anar ko kalmomi da za su gaza ba da ma'anar da kake so ka bayarwa idan haka ya ka duba da fasaha suka kawo kalmomi da suka ba da ma'ana sama ma da ma'ana da kake so ka bayar sama ba ka da fasaha za ka fasaha ya zama na lafazan da kai amfani da su sun yi daidai da ma'ana da kake so ka isa sannan kuma ka kyautata zaben kalmo kalma mai kyau mai daɗi ba mai zance kalmar da kake mai zantacciya ce ba ta amfani da ita ba ka yi amfani da kalmomi da suke ana saba da su kuma kula da daɗin sauraro hakan kuma ka jero su a tarkibi irin na larabci wanda aka saba da shi ba tarkibin ba ake kiran shi rakasa ba kuma za a gabatar da wani kajin kirta da wani zuwa da ta sauya to wannan shi ne ta zo cikin akwai fasihi mai fasaha wa ya tsufful bidaya yana ko yana to saka bidaya dasa ya shigar da yana shigar da bidu ko ifi a jami'i a maganganansa wa aksarun da su la ya alamu da amma da yawa daga cikin mutane ba sa sani saboda ka fara sa da hikimarsa da azalci da suka ce. ya zai da zai zaka magana ya fitar da ma'anar abin da yake so ya shigar ba tare da kalurawa. Kamar da zo domin yau mai gannariya sai ce a yi ila rabbi ha la ila gairi ne daga cewa da aka ce nazira daga nazira mai kallo to shi da yake sai kawai ma'anar sai ce ai muntazira sai ba canza shi zuwa muntazira sai ce la ila ghairi ba ga wannan ba daga dabara ma'ana cewa tana sauraro zuwa ga Allah ba ta sauraron kowa sai Allah daga kawai ma'anar daga kallo zuwa ga sauraro haka ne insha Allah ta Allah yake cewa lil ladina ahsanu al husna wa ziyada yesu Allah ya ce lil ladina wadanda suka kyautata akwai husna wa ziyada sai ya ce wani husna da gore su shiga wajen janna a gama na ya kore wannan husna da maza da kasu na cewa husna na da bangaren zuwa ga wani to zai shi irin waɗannan kibarori ya fi yin da zai tsarka masu ya tura ta sai ya kunsa wata ko inda yake sun kunsa sai ya tura saboda ya kware ga harkar larabci da mutum larabci yadda na haka ba tsoron na su laya da wani yawa daga cikin wata kamar ban sani da sahibul kasha ne kamar ma lantarki ke nuna alkasha tafsiri ne wanda da bakari ya rubuta da wata suna al-kashaf wata hawaye da makamantan da bakari da hawaye yana komawa ga shi da bakari ce da ta bakari al-kashaf da makamantansa sosai da take shigar da maganganu na akidu da bid'a da shigar da su ga tafsiri ba tare da hankali ba حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم والباطل ما استقلناه har ya tallata shi ne yoran kudu tarwidi shi ne tallata ya kan tallata wa mutane da yawa daga jirkita su jirkita wa mutane da yawa waɗanda ba su da aƙida irin ta mutane ba su da wannan mummunar aƙida ta gida ta mutane to amma saboda yadda yake tsara magana sai ya sa kai da ba ka da aƙidar ma sai ka ɗauko magana mai aƙidar ba tare da kasari ba ya ce in tafa tsiri himin babura a ɗauka daga tafsiran su waɗanda take marasa kyau ba sa Allah wa abin da Allah ya so saboda ya riga ya tuka maka shi ne da baka gane ga misali da shekul islam ne shi baya ya ce wa kan ra'ayi وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق عقولهم التي لا يعلم أو يعتمد فسادها ولا يهتدي بذلك قال الجبل الباب الكبير رحمه الله تعالى ياتي لا من في دلتا ko ga ra'ayin ni na gani da ido na cikin ulama'i daga cikin malamai al-mufassiri da wasai sawa'u malaman tafsiri ko wasu malaman tafsiri ni na ga man yadhkuru fi kitabihi wa kalamihi min tafsiri ma yuwafiqu usulahu yace na ga wannan cikin maganganunsa ko cikin tafsirinsa sai ya ɗauko magana da ya tsakuro a cikin kanta wacce wannan magana da ya tsakuro tana tabbatar da usulun mu'tazila usulun da akidin gida magana da ya ɗauko tana tabbatar da akidin gida. sannan kuma shi ya san cewa wannan akidin da take tabbatarwa bai yi da su ba ila ya ya alamu fata da ya san cewa ba daidai ba ne ko ya take fata da ha فمثلا يا دوكو وهو لا يعلم وهو لا يهتدي لذلك في بالكلمة shi kawai abin da ya kai ta dauka ya dauko ibara ba ce ibara da ya dauko tana kunshe da bayanan akidar wata zama bai sani ba shi to ya ga wani ga malamai ba ta gari ba wanda ya nuna maka cewa girman wannan al'amari ta zama kai cewa ta inda ta malamai sukan ɗauko maganarsa wata ta kunshi mu'tazilanci amma ban sani ba ta shiga cikin tafsirin kuma su ba ce dana wani akida ba da za ce wani wanda tana tabbatar da akida ta zare ta ah, abe da kaza ba amma kuma saboda rashin sani ya ɗauko maganarsa da take kunshe da wannan ma'anar ya shiga tafsirin da bai ba wannan nuna maka inda zama shirin ya kai wurin kwarewa da tasarrufi cikin kalmomin larabci da kuma kwarewa cikin kudancin zance. فإنه بسبب تبرز هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. انه بسبب تبرز هؤلاء سوى سنن تقربي الشيء إذا وقعنا وضلالهم دخلت دخلت الرافضة الإمامية في رافضة دون الشيعه ana kiran sa rafiza daga kalmar rafaza rafaza shi ne abin da yi ko kore rafaza ko arfuzu ko da kore an kawai shi a wannan suna saboda rafa korewa da suka wa zaidu bin ali bin al-husayn zaidu bin ali bin al-husayn yana daga cikin wadanda suke girmamawa a matsayin imami daga cikin al'ummarsa sai suka dinga cikin cikin cewa ba shi bai da ra'ayi irin nasu da su sahabbai shi bai bashin abubakar bai bashin kuwa sannan kuma su sun gina shi da sani a kan bashin abubakar da bashin kuwa wata rana ne suka zo su gwada shi sai suka tambaye shi me ya matsayinka game da abubakar da umar radiyallahu anhu ba sai ya ce ai su ne wajiran kakana wani sarkin ya da muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kakansa na farko al-husayn kuma eh, kakan al-husayn karanci ne wanda Allah ta nuna ba da sai ce to da aka so wazirai ne na karkara to da wannan jirgin nan suka ce kaya wannan ba zai ba ne sai suka mata matarsa to shi ne ma'anar rafa da sai suka ki shi ne suka ce musu rafa to mu ne kun ba taba nuna mun jane ne to daga nan sai ka samu hadiza wadanda suka kore sai da mita alfai su kuma wanda suka yi da shi yana kiransa zaidiya saboda yana cin wasu zaidiya sun zama biya zaidi mai da hussein to ya kama Allah ya yi wannan sura ne na rafi ba da ka dace rafi ba na da muke shiya bal islai a shari'a ko al-ibadiyya wanda ke da ayyuka suke cewa akwai a'immomi bayan manzon sallallahu alaihi wa sallam kuma waɗannan imamai ma'asumai ne kamar yadda annabi ba ma'asumi ne kuma ba waɗannan ma'asumai ne kamar yadda mai ke ɗaukar sako da wurin Allah dare kuma waɗannan imamai suna ɗaukar sako da wurin Allah dare ya ka kowane lokaci suna iya zuwa da sabon sako da gurin Allah saboda su ma suna daukar sako da gurin Allah direct su da waɗannan a'imma din su da nune su ne duka kuma suka jiro su a dangin al-Husaini da Ali radiyallahu anhu iyar hasa sun fitar shi daga da'ira saboda ya yi da ya yi sulhu da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu da suka fitar shi daga da'ira to da waɗannan su ne al-Rafida al-Ibadiyya ثم الفلاسفة ولم فلاسفة ما تتوقف من الفلسفي الفلسفي يجب أن تفعل العرب مثلا فلسفة وما أبوجم فلسفة يجب فيلسوف فيلسوف شيني ما أبوجم فلسفة ومثلا فلسفة فهو جمع فيلسوف سنة فلاسفة da aka falasifa jami'i ne na failaso wanda ke bin ka'idodin falsafa ya aiwatar da addini a ka'idar falsafa duniya ba halittacciya ba ce ke da kauli da ke da bid'ala cewa duniya ba ta da farko da haka duniya ubangiji ce tana da asali tana da azal wata Allah ka kai da azali to suna cewa duniya ita ma asali ya ce ba ta da farko wannan daga cikin kaulat malasifa da dauloli da dama da duk wani abu da hadisi ya fata wanda ka'idojinsu da mutum ba su tabbatar da shi wasu na sauke shi to wannan su ne malasifa haka nan akwai alƙaranifa alƙaranifa su ba nau'i ne daga cikin shi'a sun da kula da shi'a sun ke Allah hanta wani daga cikin shi wa gabanin su gaba sai su mai shi Allah kuma su dinga bauta masa kamar da ake bauta ma Allah su ne waɗanda suka ce eh, rikin da wata shekara suka kashi da alhazari suka kuma wajen tefa su a rijiyar sallah. Wannan su ne ƙaramin a zuwa al-Ismailiyya. haka nan akwai rafuka ne su ne waɗannan da muka gabata ko ina yake wa ghairi bi yawa da wasu su ba su ila irin waɗannan sun malfalati ba sun malkaramin ta wa ghairi ne su ma huwa abu da mutum tsari sai suka ɗauki bidiyoyinsu da tattara ta bidiyoyin motar zilawa za ka idan ka cibo bidiyoyin irin su yin shi ba da ke ba ta sabai gaba ɗaya bidiyoyin fadaci ba da ke cewa duniya gaba ɗaya ba Allah ba ne halicce ta dama can tana nan ita ba da kuma bidiyoyin da eh, su da tsarani ko sarfana su da tsarani da su kuma waɗanda suke canje wani ba Allah ba a zai sallah da za a bauta ma yake tuzu waɗannan sun kai ga mummunan aƙida sama da munin aƙidin mutazila kuma da sababin su shine mutazila da kuma yau sa'ida sun ta bude wasu aisha ta inda suka ɗauki a alƙur'ani ga ma'anarta sun soya wata tsala saboda sun riga sun yi matsaya cewa abu kaza shi ne abu da suke matsaya kai ta fahimta. kuma haka kowace aya cikin karkata da ita zuwa zuwa nan. Haka zuwa falasifa ya ta zo da matsayin su cewa Allah ta'ala ba shi kadai ba azali zari to haka nan mutum suka dinga karkatar da ayoyin qurani da wasu ba da wasu matsaya ta da suka riga suka haka nan su ba shi ayoyin da suka riga su kai matsaya ga bayan cika sabon mazan Allah ta zaga wa sai wasu da kuma cewa waɗannan a'imma da su suka tsara masu mai ne kuma sai suka dinga karkatar da da ayoyin qurani domin su ba da wanda ba fahimta da suke so suka gina a kai wanda da wani ke mana hanyar su kofar su ita ce kwata jira shi ta ce sun ma inna hutar sabbaba da tsarrufu ha'ula'i wa zalibin da tsarrufu ha'ula'i wa zalalihim da malakin rahina da imamiyya sun mal ba, sun mal karamita ima huwa da wajen zai sai suka zo da abin da ya mana mutazilawa mori ko suka nemi zuwa suka bawa akidansu da munanan akidansu hujja daga cikin ayyukan Qur'ani وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرابطه والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه وتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر ولئن أشركت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير مرج البحرين علي وفاطمة اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في جبال مبين لعلي بن أبي طالب عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي علي بن أبي طالب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه بالصلاة وكذلك قولي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمله قال وتفاقم الأمر بالفلاسفة الأمر ما يحبك حبك الأمر حين تفاقم تفاقم الأمر يا حبك يا كيمولي Dora ga al'amari ya haɓaka ya munana filfalasifa cikin Ba filfalasifa malaman falsafa. Wani karamita da ‘yan karamita su ne Isra'iliya masu cewa wani ba Allah ba abin bauta ne. Wani rafida da kuma rafida su ne ‘yan shi'a. Yake waɗannan guda uku al'amari ya munana gare su. فإنه فسر القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم حجبا sun fasara alkur'ani da wasu nau'uka na munanan fassara wanda duk wani mai ilimi mamakin sa zai karewa shi ne tayar da zai bin al'alimu ajiyo ba sa kare mamaki game da wannan fassara daga cikin gaji فتفسير الرافضة والتفسير الرافضة كذلك قولهم كمن فضل سبيل الله تبت يدا أبينا أبي وتبت kwana hannayen ka guda hannu da ya da daga ya da musalla yadda hannu guda idan sun zama bai sun zama ya da ne idan an yi ibaba sai a cire nonon sai a ce ya da sai ne ba a cewa ya da ne sai haka nan ya da abi lahabin ba a cewa ya da ne abi lahabin saboda an yi ibaba za ka kwana hannayen ka guda hannu tabbas sun tabi su hannayen sun tabi wata kuma shi kansa ya tafi daga magana ce da ake magana ga abu lahab haka ne ko to da suka tashi matsala sai suka ce ai hannayen abu lahab ba kowa ake nufi ba sai abokan da uwa su ne hannayen abu lahab saboda matsala ne a nan da la yahbatanna amaluka wallahi hakika ji wahayi zuwa gare ka da kuma zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa da in ashrakta wallahi idan ka yi shirka la yahbatanna amaluka ayyukan ka za su baci kamar shirka nan da yake nabi da idan ka haɗa Allah da wani auren bauta wanda shi shirka wa abdullahi wala tusiku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku shirka da shi da wani amana kada ku yake da zai na shirka ma'ana idan yi shirka ma'anarta idan ka haɗa Allah da wani awar mota. Amma sai suka je shirka da ake nufi a nan shi ita ke shirka tsakanin abubakar da Umar da Ali. Ya kamata ki ilama ta zama kebantacciya ta aliyun wahada hula shirka da owo. Da zarar ta ce abubakar ima kan ci ba ne to kawo Ali shirka a gurin kira ba ce. Kamar yadda ka ce Allah ko wani abu bauta ba Allah ba kawo Allah shirka. to haka nan ma idan ka tafi wani khalifa ba sai da na ali ba to kai masa sai da na ali shirka idan ka ce a wurin kaji ka ne ka masa shirka da abun ba abun shirka guda idan ka ce guda biyu to sun zama guda biyu idan ka ce uku sun zama uku to da haka da idan ka idan kai shirka ba idan kai wa aliyu sai da na ali shirka ka masa tarayya a cikin kalama kai yadda abubakar shi ma khalifa ne umar shi ma khalifa ne tare da sai da ali to baka yadda sai da ali shi ba ne khalifa ka masa shirka da aka tana da azaba kuma da ba shi da alaƙa da wannan amma sai suka karkatar da akalar fassarar saboda cikin saboda su cimma manufarsu da burinsu na wannan mummunar ma'ana haka in Allah yake cewa ga annabi Musa inna Allah ya amuru kuma an tarba baqara Allah ya ce kada Musa da kawai inna Allah ya amuru kuma an tarbahu baqara kaga magana ce kara Allah ya ce ga annabi Musa ya ce da mutanen kawai ya ce da larabawa ba kuma ya ce ba zamanin manzon Allah ba domin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya ya ka maganar Allah ya faɗa annabi Musa ya faɗe da ne ga mutanensa cewa inna Allah ya amuru ku lallai allah na muku umarni an tasbahu ba a ku yanka saniya Kuma yankan saniyar kuma yana da mata saboda wani aka kashe a cikin wanda suka yi kisan sai suka tuhumi wasu mutane da ba sai kisan da suka ji gawar a gaban kofar gidan wasu mutane sai kuma suka zo suna tuhumar da cewa sun kashe wasu mutane ba su yadda ba suna tare da rijiyoyin wuya so an cuce su an kuce musu dan uwa alhalin cikin su wani kuce dan uwa na sannan su tifa shi al'amari ya al'amari ya girmama ya suka ba da shawarar cewa kamar ana kuce wurin sai da dan musa a tabbin musa da isra shi ne mafofanci suka zo wurin dan musa sai roƙi allah ya allah ya zai bayyana musu wata kisa su da mabiyan kasaniya wanda sun yi kowace saniya da shi kenan suka takura allah ya takura musu to mahallin Allah ya ce da su annabi Musa ya ce da su Allah da wasu ubannin su yanka saniya amma wannan mutanen saboda bacewar basira da kuma yanda wata ta riga ce ka tutu ga zuciyarsu da yanda suke so ta sauya wasu maganar Allah ta koka ka sai suka ce bai saniyar nan ba ma saniya ake ne ba saniyar da ake nufi ta ce Aisha rabiyar da wa da hawa arba ta ne haka ina da sunan saniya sannan kuma saniyar ma an jirgin kanta ne a lokacin annabi musa cikin mutane annabi musa ita ba ta nan a lokacin ba ta daga cikin mutane annabi musa kuma ba ta nan su samu wani zamanin manzo su da zamanin sa kuma kuma tun a zamanin sai da musa aka ce ita ce saniyar da za a yi to kaga duk waɗannan abubuwa yana nuna maka yadda sharri da bata ya riga ya bai zuciyar su ta inda har ribatar kuma sai ka sama baki akwai wanda za su yadda da wannan matsala shi ya yi shirin sai da cewa da za a yi wurin kwallon zuwa bakara da umar mominin na aisha rabu ya zama na aiki haka nan wasu rabu kasilu a imatar kofir inda Allah ke cewa fa ka so a imanin hun ba a ihadi ba ba an zai ji da kun fa kasilu a a a da sun

yace hawari jina shi ne rubairu amma wai kuma a gurin yan a sune ne a yi matar kufri ba ma kawai da kufri ba a sune a yi matar kufri su ne da kwalorin kafiri a da nuna da zama kai da shi ya riga ya tafi a zuciyarsu haka na suka da faɗin Allah barajar baharai ne ya takura teku guda biyu yake baraja barajar baharai ne ya zabi ya halice teku guda biyu suka haɗuwa bai da kuma barzo wallahi wa tsayani tsakanin sa akwai wani shafafi shi ne barzo wanda zai hana ɗayan su ya mamaye ɗaya malamai suna da fassarori a gaba da wannan wata cewa teku ne ruwan daɗi da ruwan gishiri tsakanin su Allah ya sa shafaki duk yadda ruwan gishiri na korama da na rafi ya gangaro ya shiga teku to sai kaga shafaki suna da shafaki ta inda ruwan tekun nan bai fata wannan sai ga ruwan suna tafiya ga wannan gefen su daban wannan gefen su daban wanda bai shigo wani wanda bai shigo wani kuma wani su guda wasu malamai suka ce wannan shi ne farajar baharai ne yanzu tafiya bai na kuma karnukan layi wani yare wasu kuma suka ce a ana da mun yadda teku take da kuma yadda teku yake teku gurin zama ta kasa da kuma ruwa za da yadda kasa take a shakalin kwallo sannan kuma ga ruwa kuma ruwa yana da teku ruwa mai yawan gaske sannan kuma wuraren da ruwan sun ya maraye ya fi inda kasa take inda kasa take ka ta ga abin da ruwa ya shine zai ga na kasa shi ne kaɗan amma da ta haka ruwan ta bai ta ya mamaye kasar to shi ne suka ce mana da tare ne ma na irin wannan teku ba wannan teku na tsanta ga tekun kantiri ga na indiya amma kuma duk ba ta tsakanin kowanne allah ya taka kasa wanda wannan kasar ta kasa wa tekun hajji da ke hada da Afirka, eh, tekun Afirka ya hada da India, duk wannan kasashen kuma ruwan mai zo ya mai su Wasu ka tafi wannan shi ne mai da albaharai ne yanzu ke yaya. Sana zo da nan su ne masana da aka samu ingantattu daga malamai masu masana. Amma ya yi ba ga ta zuba masana. Suka ce marajal baharai ne su ne Aliyu da Fatima. ma na Allah ya tafi da Aliyu da Fatima. بينهما برزق لا يبغيان لم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان tsakanin su tekun Allah yake nufi tsakanin teku Allah ke fitar da lu'ulu da kuma murjani da suka ci lu'ulu da murjanin da ake nufi su ne alhassan wal fasai suke fita tsakanin sai da ali da fatima fatima waɗannan suna ce wanda ba ta da ma'ana to amma sun yi saboda ginawa akan mummunar wata ba da suke da ita wanda suka gina a kai فكان ذكر فدا الله يجي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين komai da komai Allah ya ce mun kididdige shi a cikin wani littafi jagora imamun jagora to wannan littafi shi ne jagora shi ne ga kuma imamun ne jagora ne mubinun mai bayyanawa za ka yana ɗauke da komai da komai shi ne lauhul mahfuz a cikin malamai suka fasa to amma zuciya ba haka ta fasa ba cewa suka yi imamin mubinin din nan ba launin mafuz ba ne ba ko a kiribi ba sai sai da ali shi Allah ya tattara wa ilimin komai da komai saboda sai da ali ya san komai da komai mai tafasili duk katin daga farko har ƙarshe wanda kuma wannan ba haka ba da wani magana da kage فقال صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب أكن يأتي ولو كنت أعلم الغيب لن تكتبني من الخير kare ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ne to amma nan su nuna cewa lawhul mahfuz din shine sai da tsari shi Allah ya tsara ma ilimin komai da komai ta wannan yana nuna maka yadda take da wannan mummunan fahimta kuma suke son sai sun karkatar da alƙalar fassara alƙur'ani zuwa gare ta yadda aka nan fassara faɗin Allah da yake cewa amma yadda sa'aluna anil zamanil azim Gaba da me suke tambaya shi ne amma amma ba ba bi ma'ana an ba an gane ko a kan me idan ma ta biyo bayan ta zo da ma'anar a tambaya ko ta biyo bayan an ko mil ko min to da ana ce mata a cikin a ce amma ya ce amma ko a ce eh, mimma kulli ma kulli ya ce mimma kulli da kuma ce lima ta kolo na sai a ce lima ta kolo na kwanan ta fata an gane ko sauransu to shi da Allah ya ce amma ya amma ya nasa alo daga wani da suke tambayar juna anin zuwa ila abin game da labari shi ne annaba al'azim da girma ma'ana game da wani labari mai girma wani labari mai girma wani wani shi ne alkur'ani suna tambaya game da alkur'ani والذي هم فيه مختلف وتكون يوم القيامة وكان بقول عظيم أنا القيامة لا باري من جرمة وما في شيء هو أتنا فيك سادة سوا سادة سوا ويما أنا من القرآن يتبه بينين ساكنا كنا kalmomin alkur'ani suka nuna ba shi wani damuwarsu menene kusurin da ka samu daga manzan Allah ta da kan sarrafa ko da ta hafarsa duk ba nan ba ne damuwarsu damuwarsu shi ne tabbatar da wanda kaunar aƙida da suke da ita ka sai suka ce a tabawul azim ana nufin ibn alimin bin abi Shi ne na bawul azim din akai da ake ga tambayoyi Wannan ayat da Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raji'un inna ma waliyukum Allah kawai kujibancin ku shine Allah wa rasuluhu da manzansa والذين آمنوا لودن بكي إيماني الذين يقيمون الصلاة ودن كتين الصلاة ويؤتون الزكاة وهم زكاة الزكاة وهم راجعون سنة لما تركوا فهنا بالسبعة كمؤمنين سوى مؤمنين kowane mumini majibancin sa shi ne Allah sannan majibancin sa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan majibancin sa kuma cikin bayi su ne mu'minai dole mu manan su daga cikin sabbato shine alladina amanu ayyukimuna salata suna kai da sallah suna ba da zakka suna halin roƙo wanda shi ne sabbata waɗannan mummati. amma zura rabi da yin shi ba ka suka ce ba sai suka ce alladina amanu da suka to kan ba ga alladina jami'i ne samun rojami ne ka zama mutum guda wani allabi na amur ba ce mutum guda allabi na amur ila ce allabi amur ba su ce allabi na amur ko su kare ba yuki munan sana da ba ce wani mutum guda yuki munan sana da su dace da ce yuki mun sana haka nan ba ce mutum zarta yi yuki su zaka sai dai a ce yuki zaka haka nan ba a ce da mutum guda wa umra ki ona sai dai a ce kowa na kiwon gabatar da wannan lafazi yadda ga yadda lafazin ya nuna a larabci sannan kuma ga fassara da aka samu daga mata, ta kuma yi daidai da yadda ma'anar fassara ta nuna a larabci amma duk da haka waɗanda ya shi a cikin kika ido suka ce ai abin da ake nufi ba kowa ke nufi da zai da hali ya ga lalina wani gaba da ya suka tsaya sun tsaya da sai da hali يجيبون الصلاة بعد الفجر زيادة الدين النهاري يجيبون الزكاة بعد الفجر زيادة الدين النهاري kowara yi nuna tuntun da zai da zai da zai wani wata kai daga nan ba sai da suka kanyi hadisi suka yi kanyi hadisin kariya suka ne shi ne wajen aka kusa masarada sun zama zama ne ya ce da ba da da ta wajen gurun hadisi da ba ko a fi shi ba yi da ilimi suka ga an ba kan wata hadisi a kan yau da sun suka gaji a wani suke cewa da ke tattun ki yi da kacin mihimmin sala sai wata rana sai da ya za'a radiyallahu anhu yana cikin sallah sai wani ba bawan Allah ya nuna neman gida sai da ali yana cikin rubu sai nan zazzako zowarsa sai ya mata haka sai ya zo ya karɓi zowar sai da ce mai jini wa sai tunan zaka da wa umra ki wato suna ba da zakara ko da zakar zo mai ne ba ni ne zaka kuma ya bada sadaka goma yana halin ruku ya fi shi ne yutar da zakati wa muraki to kaga da ke da wannan da yin haka nan wa kadalika qawluhu da wannan da Allah ya ce la yakun alayhi salawatu min rabbihim wa rahma فقال قال وإني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وذلك الأمر فيما تأوها مصر لا تجي إنا لله وإنا إليه راجعون ما تجيب haka. ulaika ulaika da sira daga gurin ubangiji wa ula kuma tana da rahma da wa ulaika wa da kuma waɗannan su ne wannan sakamakon da suka ce wannan da ita ma sabanan fi aliyin nan ma suka ce ta sauka daga sai da nake da sai da ano a lokacin da ya samu damuwa na kisan da akawa babban da sai da na hamza suka sai da na hamza kuma ya ce sai da na ali kuma ya ce sai da na gama zalla sallallahu alaihi sabayansa da sai da na ali shine daidai matsayin su ga masu sallah da zama da mahaifin manzon Allah da mahaifin sai da na ali duka yan uwa suke cikin sai da na hamza sannan kuma karfai yan abuwan da yana muka mutuwar sai da na hamza ma maka mamman sa Allah ma da yi sallam to amma sai suka ce mura ga kwaɗe masu Allah ba ba kawo sai ba sai da na ali shi ne ya nuna damuwa ga mutuwar sai da hamza a gurin sa hatta fiye da mutum Allah sallallahu alaihi da sallam sannan masu da shiga haka ba sai suka yi ƙoƙarin karkato akalar wata aya da ba shi da alaƙa sai suka tona ta a wani sa'in suka tona idan akwai wani cikin alaƙa. to amma sai suka ji wani ayar da ba ta da alaƙa ba kai ake magana ana da wani kan duk wata musiba ta tafi. Masifa da mutuwar wani dan uwa ko mutuwar wani ko mutuwar wani ciwo ko mutuwar sai da na hannu da ga mutuwar sai da na hanzu musiba ne ma al'umma kuma kuma wanda ya fi amuwa shi ne masu ta sallallahu da wasallam sannan kuma ayar ba a kan haka ke magana ba kamar da suka ce gaba ɗaya ka zo kamar ayar suna bayani shi a kan damuwar da sai da na aliyar shiga lokacin da ya rasa babbansa sai da hannu to dole da zama da ji karkatun da aka da rakayoyi zuwa ga wata masara daban wacce ayar ba ta nunawa da masu da suna da matsaya sai ba sun yi matsaya shi ne batanci da zagi da tsinuwa ga waɗannan sahabbai to na ga wata aya za su yi ƙoƙarin su karkatar da makaɗanta domin ta ba da wannan ma'ana. مما يقارب هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفكرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الأسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي mala ya ce min ma ya kare bu hada daga kyawun da ke kusantar wannan ma'ana fasara alƙur'ani ga abin da bai da alaƙa ba dai shi aka ba kama sai a tafi da ma'anar a tsayar su da wasu ne ma'ana ba shi a kaɗai ke irin wannan ba ana samun wasu wanda ba iya ba su ma su irin wannan fasara su dauki kayan da suke magana akan mutane da yawa sai su tafi da ta gaba ya ce ga irin wata matsala da aka samu inda Allah yake yaban wasu mutane da suka tabbata da wata tabbata ya ce a asabiri da masu haƙuri Allah yana yaba wa masu haƙuri Wasu wasadiki da ko da masu gaskiya Allah yana yaba wa wani ƙaniki da masu ta'a da biyayya alƙuru da shi ne ta'a alƙanitu mai ta'a to da haka masu ta'a ga Allah wani mulki da masu yin fagi masu ci da dukiyoyinsu ci da dalilin layi والمستغفرين بالأسحار تبقى استغفاري ولوك السحور شيني أسحار الصحة جميع شيني أسحار فهذا دواء لنا مثلاً الله يبا مصر مثلا كده مثلا فكان يسمى تنبدا فلما لنا تكون الصابرين الصادقين أو القانتين والمنفقين والمستثمرين بالأسحار فكان تنبدا فيها لولا نصفه sannan kuma zai kai gare su ba akwai akwai a can kan ma'ana duk wanda ke da waɗannan siffofi to Allah ya mutu shi ne wanda ta shafi yadda wajen suka salwanta suka kawo ta salo-salo sai suka ce inna sabiri na rasulullahi wasabiri na shi ne mazan Allah sallallahu shi kadai wasabiqina shi ne abubakar والقالبين عمر والمنفقين وذكر وأثمان والمستقبل بالأسهار الرسالة saboda da suka da ayoyi masu yawa ga waɗannan su kadai sannan kuma har ila yau ibn rusul da rahimahullah yana cewa wata kafiti na ma ma'anarta da matsayinta ya da asabirina sai zama da kenan kun ga darsu duk ba da tabi garwa da muhimmanci sun ba da ita ga cikin al'ummar sun raba ta da maza a sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk waɗannan siffofi gaba ɗaya babu wacce ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da kora a cikin ta idan akwai sabiri na duniya tun daga farkon ta har ƙarshe to mun Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su idan akwai asadiqina to mun Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su idan akwai to mun Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su idan akwai alwalqina mun Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su yana infaƙin wanda bai tsoron talauci hakanan kuma idan akwai musulmi ne da bil tsari to shi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan duk waɗannan su kuma ba da kai wanda Allah da alaihi wasallam cikin ba a cewa shi Allah ta ji ita ce ta tabi ne amma ta ni cewa ta ni waje to kaga wani gaskiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye be infaqi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kuma ne da don ka samu su ga ire-iren sa kuma waje misli kwauli والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تواضع ركعا سجدا علي yace haka nan kwatan kwatan wannan fasara fasara ayan da aka ji zuwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ma'ahu asdahu ala al-kufari wa hama'u bainahum sai suka fasara da ita ma daga wallazina jami'i ba mutum guda ba da mutum guda ba a cewa allazina za ka duk irin waɗannan kai suka fasara su haka nan mutum guda ba a cire shi a shidda sai ka ji da shi shadidu yan shadidu shi ya shidda haka nan ruhaba yan rahimun daga mutum guda a imar idan suna da yawa su zama ruha babu haka nan tarahu rukka an sujjada tarahu kakan suna da yawa mutum guda ba a ce da shi ba mu sai a ce tarahu haka nan rukka an jam'i ne na mutane da yawa an mutum guda ne rakiwa haka nan sujjada jam'i ne mutum guda ne sajid sajidun jam'in sa sujjada wani suka daji ni wannan su suka mai da suka nau'anta suka yi salo irin sallar da suka yi a can suka ce muhammadun rasulullah وإذا أمرت بالله على الدم وذاك الله والذين معه كان لهم أبو بكر كثير الذين معه كان الذين نبيه وما تزكى بين أبو بكر عينه كثير أشداء على الكفار دين أكبر هو الدين أشداء على الكفار دور أكبر على الفرش رعماء بينهم حين أخذوا دول أكبر على الثور الزوجي المدلين التوجيه الحي الليل الذي شيني الله بينهم تراهم ركعا سجدا شيني سجدا هذا الزمن ما قال ان وحد الزبورين والذين معه سوني اشداء على الكفار سوني رهباء بينهم سوني تراهم ركعا سجدا kaga kenan da sai na abu kana zai Allah anhu da sai na Umar da sai na Usman da sai na Ali dukkan suna cikin wallazi da ma abu suna cikin ashirawa da Bukhari suna cikin rawa suna cikin ruka sajjad haka nan ma sauran sahabbai irin su Talha su Zubair su Jabir su a sa wuta irin suna cikin kama gani wannan da aka gudu aka takaita daga wannan wasu kuma ya kama daga mini nuna mana cewa irin wancan da ƴan eh, kwasara da ƴan eh, a suka yi to wasu su ma sun yi irin wannan fassara shi ne su ɗauki kalma ayoyi na alƙur'ani wanda suke magana a kan abu mutane da dama sai su cire su fassara daga wasu daidaikun mutane to wannan shi ne abu na da uzuri za mu dakata karatu a nan insha Allah sai Allah kai mu ba shi ne zuwa za mu dora wani da tafiya makarantar mu na gobe insha Allah sai a nan ta saboda shi wani littafi ya yi zama za ka insha Allah za mu dakata a nan wasu karatu za mu mu kamar نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته